Masu sauraron sashin Hausa na gidan Rediyon Faransa International. barkanku da wannan lokaci. Nasiruddin Muhammad ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu, a Najeriya hatsarin jiragen da ake amfani da su domin sufuri akan ruwa na ci gaba da haddasa asarar rayukan jama'a, inda alkalima ke nuni da cewa a shekarar da ta gabata ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu a irin waɗannan hatsara. Bincike ya tabbatar da cewa wasu daga cikin dalilan faruwan hatsarin akwai ɗaukar fasinjoji ko kaya fiye da kima yayin da a ɗaya ɓangaren babu wasu matakai na kariya ko ceto da aka yi tanadi a cikin jiragen shin me za ku ce a game da wannan matsala da ke faruwa akai-akai a najeriya wani alhaki ya rataya a wuyan hukumar kula da sufuri a kan kogunar kasar don samar da tsaro a wannan bangare wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku akai kai za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa radio faransa ni ne muhammad abubakar bidaya bidi dutsen waya kuma lagos da kaduna ta najeriya na ba da ra'ayina game da haɗuran jiragen ruwa yadda maurin da kun bamu ni zan ba da shawara yadda za a rage wannan haɗura na jiragen ruwa yana da kyau tashoshin jiragen ruwa ya kasance da jami'ai na lura da yadda shiga da fita kamar yadda tashoshin mota ko kan hanya akwai road safety da sauran jami'ai masu lura da jirgin jirgin ruwa kamar da motoci ma akwai masu lura da su amma yawanci tashoshin za ka tarar yara ƙanana su ne masu tukin jirgin ruwa din kuma ka tarar yaran suna ta wasanni ba su ma damu da abin da ke faruwa ba saboda haka ina ba da shawara duk tashin jirgin ruwa ya kamata ya kasance da jami'ai masu duba shiga da fita na jiragen jirgin ruwan da sauran dukkan dokokin yadda za a tuki jirgin ruwa din na gode da faransa da rabar muhammad abubakar kubau local government dutsen wai kubau local government kano state nigeria na gode. tashin hausa na gidan rediyon france kuna tare da kabir kwangila flyover zaria kaduna state da tarayyar najeriya to ni ra'ayi na a yammacin alhamis din nan game da wannan maudu'i da kuka kawo na ya waitan haɗarurrukan jiragen ruwa na yadda za a yi a magance shi to magana ta gaskiya yadda za a yi a magance shi he gwamnati ta samarwa da al'umman ƙasa jiragen ruwa na zamani masu aiki da injinoni an daina amfani da na da sannan kuma an samar da jiragen na zamani yadda ake musu lodi an rage yadda ake ɗora musu kaya da ya fi ƙarfin jiragen an dai ka'idojin da ya kamata a bi to shine ina ga za a samu saukin wannan yawaitan haɗarrukan da yake faruwa akai-akai a ƙasar nan allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu najeriya rediyo france muna godiya ku tashi lafiya sashen hausa radio faransa mai magana isiya abutan fayi ma dawa nijar to gaskiya wannan matsalar da ta addabi najeriya akan hatsarin jiragen ruwa to lalle kan gaskiya ni a ra'ayina abin da nake gani akwai wace kima wurin loda ma jiragen kaya kuma jiragen ba ingantacci na gyararri na ko da yaushe a ce jiragen kana kula da lahiyar su ba eh kuma a kawo kaya yaushe a ce jirgi na ruwa wanda za a ɗauka na katako a ɗauki buhu har sama da ɗari biyu ga mutane ba a san iyakarsu ba sama kuma a ratsa ruwa da su ga ƙirarren itace ciki ga wani latte ciki to jirgi an yi mai zari gaskiya a zan hattara a zan komi a zan kimantawa ana yin daidai e gaskiya a kiyaye hatsar kannan, kuma rayukan mutane a kiyaye su gwamnati ta sa ido akan wannan lamarin gaskiya wannan abin bai da daɗi gaskiya bai da yau a ce ya faru wani gobe a ce ya faru wancan gaskiya abin baya yi a yi hattara a zan bincikawa kuma kwarai da gaskiya zan sa ido na gode sashi wasu radio faransa rfi hausa abdulkarim luluka da zaki mata mai jamforiyar nijar to ni hakikanin gaskiya wannan ba na ga laifin eh, kowa laifin shugabannin najeriya ne domin su ne alhakin ya rataya a wuyansu su kare mutuncin talakawa da rayukan talakawa amma sai su bar cin hanci ya dabaibaye abubuwa da dama shi yasa kawai ake dorawa giraje kayan da suka wuce kima suka wuce karfinsu ya kamata gwamnati ta dau mataki idan har da gaske take ta zo ta ma talakawa aiki ta kare rayukan talakawa irfi hausa ku tashi lafiya abdulkarim luluka da zaki mata sashen hausa radio france international suna na rabi'u nuhu na bukka daga karamar hukumar bakori da ke jihar katsina najeriya muna godiya da irin damar da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakinmu a dukkanin shirye-shiryen ku da kullum dangane da yawan samun hatsarin jirgin ruwa ko kuma kwale-kwale a najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin sau da dama waɗannan haɗurri da suke afkuwa suna faruwa ne da irin gangancin su direbobin jirgin za ka ga an yi overload an ɗora jama'a da yawa sannan kuma ga kaya an ɗora jirgin da bai wuce ɗauki mutum ashirin ba an ɗora mai kusan mutum sittin ko saba'in sannan kuma ga kaya sannan kuma ita hukumar ainihin mai kula da sufuri a najeriya ta yi watsi da ainihin bangaren jiragen ruwa ko kuma masu amfani da jiragen ruwa samsam ba a sa ido akan yadda suke gudanar da ayyukansu su saboda haka za ka ga suna yin yadda suke so domin ka ga sun loda mutane sun je sun kashe mutane babu gaira babu dalili ba tare da wani dalili ba daga ƙarshe muna kira ga gwamnatin tarayya da ainihin gwamnatocin jihohi ya kamata su kafa wani kwamiti na musamman wanda zai rika kula da ainihin masu hidima akan jiragen nan ko ko masu sufuri da jiragen nan a jihohin da suke amfani da jiragen rabiu nuhu na buka daga jihar katsina najeriya Assalamu alaikum rediyon Faransa mai albarka. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. Muna fara gabatar da godiya gare ku rediyon Faransa da kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakinmu. To lallai kam haɗarin jirgin kwale-kwalen ruwa ya zan ruwan dare a ƙasarmu ta Najeriya musamman wannan ɓangaren namu na Yawuri. Kuma abin da yake ja wannan rashin ƙa'ida wajen loda jirgin ruwa. sai ka ga an cika jirgin kwale-kwale makil da mutane da dabbobi da kaya daban-daban babu ka'ida don haka ya kamata ga hukumomin da abin ya shafa su yi hukunci mai tsanani ga duk direban jirgin da ya cika lodi fiye da ka'ida wani lokaci ma sai ka ga jirgi ya tsufa ya shekaru ya sha ruwa amma bai hana cika da kaya da mutane makil to shi kuma Allah ba a gwada mai hadari idan kai masa da gangan sai shi maka da gangan da ƙarshe masu hikima sun ce da iya dambe da iya kokuwa da iya ruwa waɗanda duka suna da rana da rana su kamawa take yi daga umaru kambaya wuri unguwar nasarawa bayan nefa a cikin jihar kebbi najeriya shafin hausa radio faransa suna na uda mamadu a jadkori a karamar hukumar gidigir a jihar zandar a jamhuriyar niger dangance da ra'ayin da kuka sa na wannan rana akan hatsarin da yake faruwa na jiragen ruwa a ƙasar najeriya Eh, ina kira ga hukumar sufuri na najeriya na jirgin ruwa su ya kamata su sa ido ga irin wa'innan jirage wa'inda ba sa bin dokoki ko kuma suke lodi wa'inda ya wuce yawa to ni ina kira ga hukumar najeriya ta sa ido su san da wani irin jirage za a aiki kuma ina kira ga fasinjoji masu zuwa da zawa a irin wannan jiragen su kiyaye lafiyarsu idan za su hau jirgi idan ba a ba su abubuwa na kariya ba to kar su hau wayannan jiragen ina fatan allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin da yake faruwa a mu assalamu alaikum radio france international kuna magana da hashim tsamama ni a kiran kuna daga nan garin tansilai a bala filinge jihar tilberi a jamforiyar niger to lalle hakikanin gaskiya dangance da haɗuran jiragen ruwa da ake ta samu tun waccan shekara ta barar 2023 har zoke kawo ta 2024 a Najeriya to lalle abin takaici na kuma abin turna ya kamata a ce gwamnati ya ɗauki wani kwakwaran mataki akan waɗannan tsofaffin jiragen ruwan koko lodin fiye da kima da suka lodantawa rayuwar ɗan adam ta dama kamar rayuwar dabba ko dabba take mutuwa a kowane lokaci ya kamata a ɗauka mata mataki bale dai ɗan adam to ya kamata waɗannan masu tsofaffin jiragen ruwa a bullo musu da wata doka da sai sun cike wannan dokokin nan a bari su tuki waɗannan jiragen ruwa ko kuwa ka'idance musu adadin abin da za su ɗauka na kayayyaki ko na mutanensu daidai faransa ne fata alheri kada a sha'afa ana tare da sashen hausa na gidan rediyon faransa international cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana mana ra'ayoyinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu, bakwai sifili, shida shida, uku biyar, shida shida hudu ɗaya. Sai kuma malami na gaba. Radio Faransa mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To muna godiya da irin wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ke ci mana tuwa a ƙwarya. hakika wannan samun hadarin jiragen ruwa da ake yawan samu a kasar mu najeriya hakika wannan abin tayar da hankali ne matuka to sai dai za mu iya cewa idan bera na da sata daddawa ma tana da wari idan akwai laifin masu waɗannan jirage to akwai laifin hukumomi mun daɗe muna ba da shawarwari kan cewar gwamnatin tarayya da ta jihohi su tabbatar sun kafa ƙungiya da kuma kwamiti wadda zai rika bibiyar irin waɗannan gurare da ake harkoki da jiragen ruwa sannan a tabbatar an kama duk wadda aka samu da yin lode ba sama da kima mutukar aka ce ana kama irin waɗannan mutane masu yin lodi fiye da kima ana kuma hukunta su to hakika za a samu raguwar irin waɗannan haɗarurruka daga ƙarshe dai muke addu'ar allah ya ji kan waɗanda suke rasa rayukansu a waɗannan haɗarurruka allah kuma ya kawo mana ɗauki a ƙasar mu najeriya baki ɗaya na gode rediyo faransa sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International. Suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama lokal government kebis ta nigeria To alhamdulahi a yau kun ɗauko mana maudu'i mai matuƙar muhimmanci wanda ya dace mu hito mu ba da shawarwarinmu dangance da wannan abin. To abu na farko muna dai ta'aziyya ga dukkanin waɗanda suka rasu al'ummar musulmai a sanadiyar haɗarin jirgin ruwa da fatar Allah Ubangiji ya ji kansu da rahama Allah ya sa aljanna ce makomarsa. To ya dace a ce mahukunta sun yi tsaye domin ganin cewa cewa an ranka saka ma jiragen ruwa kayayyakin da suka dace ba wai irin lodin wuce ka'ida ba duba da irin matsalolin da ke yawan faruwa a mu najeriya baya ga haka ya kamata a ce gwamnati ta hito da wani tsari wanda za a samu koda rigunoni ne na kariya wanda ba a fata koda wata matsala ta faru kowa idan yana cikin waɗannan rigunoni insha Allah za a samu sauƙin mace-mace. Gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwana Yahaya na Azare har ma da abokina Kwamar Ahmad Afan Bajoga. To tabbas dangance dai da yanayin hadarin jirgin ruwa da ake samu a Najeriya ya zama kusa ruwan dare. To amma dai na san burus dai da isu hukumomi ɗin suka yi watakila shine dalilin da yasa ake samun wannan haɗarurruka din duba da za ga cewa hukuma babu wanda ya fi karfinta ba kuma zai yiwu a ce hukuma ta sanya doka wani ya zo ya tsallaka ba na tabbata masu jiragen ruwan nan idan da ana tsawatar musu ko kuma ana sanya ido kamar yadda ya kamata yanayin yadda za a lura da ingancin jirgi da ma kuma dukkanin wani wanda ya shiga jirgi din to a tabbatar masa da sanya wannan riga ta kariya har ma kuma da yanayin rage lodi idan ma ya yawa a wannan abu nan din Allah kawo mana ƙarshe wannan al'amari. gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina na kira ku ne daga nan birnin tarayyar najeriya abuja alhamdulillah yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu akan yawaitar haɗuran jirgin ruwa da ake yawan yi a wannan ƙasa mu najeriya wanda ko a kwanan nan ya faru a jihar naija tabbas wannan abu muna danganta shi da matsala wadda ya dace a ce ita hukumar da ke kula da jiragen ƙasa da jiragen sama ya kasance ita kanta hukumar da ke kula da jiragen ruwa ta ɗau mataki akan dukkan jirgin ruwan da aka samu walau kwale-kwale walau jirgin ruwa ya yi lodi mai yawa to a ɗau doka mai tsanani su kuma mutane su kiyaye yawaitan mutane a cikin jiragen ruwan nan shi ke haifar da matsalan nan na gode gidan rediyo faransa mai albarka suna ta shugaba iliya mai kanti shayi garkin daura hakikan yawan hatsarakan jirgin ruwa da yake faruwa a gaskiya ana ɗora mai kaya fiye da kima kuma ga fasinja to ya kamata hukumar wajen ta samu ta ƙayyade ta fasa jirage na zamani ya kasance ana samun kuɗin eh, kamar haka ana samun kuɗi shiga da fita kaga nan ma gwamnati za ta karu kuma su sa ido sosai duk wannan jirgin ƙasar da za a ɗora mai kaya sama da kima to ya kamata hukuma ta yi magana a ciki. Radio Faransa mai magana Muhammad Lawan Dan Kwairo unguwar Tudu jihar da Magana. E eh, gaskiya wannan maudu'i da kuka ɗora maudu'i ne mai mahimmanci musamman ma duba da yadda e a ƙasashenmu ba a bincikar abubuwa na hawa musamman ma na cikin ruwa duba da yadda al'umma wasu da yawa ba su san mai haɗarurrukansu ba za a iya yi musu overloading ko in ce a musu lodin da ya fi su kuma mutane su zo su tattaru su hau wasu ma za ka ga eh ƙananun jirage ne na ruwa wanda ake tsallaka gurare da su mota ta shiga al'umma kuma su shiga Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau, a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International, musamman injiniyan namu a yau Ibrahim Tukur Kefi da ya haɗa mana wannan shiri. Ni Nasiruddin Muhammad da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.